da yake jagorantar taron shugaban GBS Imam Abdullahi Balalau ya ce alaramman ya gaji mahaifinsa ne wanda shi ma yana wajen taron wajen hidima ga jama'a cusa tarbiyya da kuma karanta alkur'ani da ka'idojin tajawidi da hakan kan sauƙaƙa masu neman hadda biya karatun cikin sauƙi. Sheikh Balalo ya ce dama ce ga sauran jama'a su rika sauraron karatun ko da ba su da haddar musamman ma a Ramadan mai shigo wannan don samun taimakon Allah ga fitinar da ke addabar Najeriya. Muna fuskantar azumin Ramadan lokacin da ake karatun Qur'ani, ake sauraron tafsirin Alqur'ani mai girma, gidajen na bukatan wayannan kira'o'i, motocin na bukatan kira'o'i, maimakon ya cike da kide-kide da waƙe-waƙe inda duka ji kiɗa da waka to shedan na wuri. Qur'ani ya ce ala bi lahi tatma'innul qulub. Ina ana kanta Alqur'ani zikiri ne da zai sanya mana nutsuwa. raka shi yasa muka haɗu don lancin wannan kaset ko kuma cd ko memory na wannan bawan allah ɗaya daga cikin limamanmu kuma yaro mai hazaƙa mai ƙoƙari mai ɗa'a mai ladabi hakanan shi ma matashin shahararren marubuci littattafan islama dr jabir mai hula ya buƙaci duk wanda ya mallaki wani ilimi da zai amfanar da al'umma ya sanya ilimin akan faifai ko fallon takarda. wanda aka haifa 2000 yanzu shekara 20 ba zai san Sheikh Jafar ba ko da ya rasu 2007 yana shekara bakwai amma yau an ce Sheikh Jafar kowa yana ji an ce Sheikh Albani Zaria an ce Sheikh Abubakar Gumi kowa yana jin wa'in saboda suna da wasu abubuwa da aka yi tasjili aka sajjala aka ajiye muna roƙo ga wanda ke da khibra ya kokarin dab'inta. Alaramma Abbas Uzairu ya cika da farin ciki da nuna burinsa na rayuwa ma ya cika. Wanda kusan ban taɓa wani aiki mai wahala a rayuwa ta irin wannan ba. Ni na san me nake yi, shi yasa ban damu da wahalar da ke cikinsa ba. To yau da yake rana ta zama ranar da za a saki abin ya shiga duniya, so gaskiya tana daga cikin rana mafi farin ciki a gare ni a rayuwata. dan karatun ya fi shekara biyu yana ajiye ba kaddamar da shi ba to a yau ne zai shiga hannun mutane wanda na san sauraron da za a ina da lada a ciki na gode ma Allah matuka akan wannan akwai wanda sun fi ni kwarewa da gogewa da iya karatun Qur'ani amma kuma Allah bai ara musu dama da lokacin da za su yi wannan ba wallahi tun ina dan karami ina sauraron katukan malamai nakan ji a raina ina fatan in yi wannan to kuma sai Allah ya cika min burin kuma wannan ma ba shi ba ne akwai wani sautin daban da ma ina gana karanta sautin bakar kusan an yi izini biyar gaba ɗaya za mu sake shi ne kawai a ji ba shi ba sai an mata da mutane ba insha Allah ta'ala. Sauran manyan malaman da suka halarci taron sun hada da sautu suna Yakubu Musa Hassan Katsina, Sheikh Khalid Jos, Dr. Abdulsalam gwale daga Kano da sauransu. An yi ta fansar faifan a kan katin adana bayanai da sanyawa makarancin albarka. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.